Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, sai Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma lord da kuma niyya a kuma na iya samun mu a alfa rediyo da kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa tsohon ministan wasanni wanda yanzu shine shugaban jami'ar PDP na jihar Filato Dami Sango ya samu kansa shi da mutane hudun da aka rike domin neman kudin fansa wanda akan wannan batu na sace mutane a yi garkuwa da su ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana rayoyinku. wace hanya kuke ji ko kuma hanyoyi kuke ganin ya dace a bi domin dakile wannan munar tabi'a a kuma muna ɗauke da rahoton zanga-zangar lumana da masu fafutukan kawo wato dawo da sauran 'yan matan cibok suka yi domin tunawa gwamnatin tarayyar najeriya batun sauran 'yan matan chibok ɗin su uku, sai dai yau ba za mu samu damar kamu ku labarin wasanni ba kuma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani mutum ya tayar da bam wanda ke ɗaure a ƙirjinsa a kusa da babbar tashar motocin safa ta birnin New York a yau Litinin wanda ya yi sanadiyar raunata shi tare da wasu mutane guda uku, abinda magajin garin New York Bill de Blasio ya yi wa lakabi da harin ta'addanci. Kwamishinan 'yan sandan New York James O'Neill ya bayyana cewa mutumin da ake zargi da aikata wannan shine a kayad Ulla ɗan shekaru 27 da haihuwa wanda a yanzu haka yana kwance a wani asibiti a hannun 'yan sanda ana yi mishi jinya. O'Neill ya faɗa wa 'yan jarida a yayin da yake tare da magajin gari de Blasio da gwamna Andrew Cuomo na jihar New York cewa da gangan a kayed ulla ya tayar da wannan bom da ke jikinsa, wanda daga bisani aka gano cewa bom ne da ake haɗawa a cikin sunduki ko bututu. Hukumar ayyukan kwana-kwana ta birnin New York ta tabbatar da cewa akwai wasu mutane uku da suka ji rauni, amma ana sa ran duk za su warke. A yau Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yaƙini kasashen Turai za su maido a ofisoshin jakadancin zuwa birnin Kudus kuma su ɗauke shi a matsayin babban birnin na Isra'ila. Biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na shirin aiwatar da hakan. Yayin da yake magana a birnin Brussels a gefen shugaban harkokin wato wajen ƙungiyar tarayyar Turai ta EU, Federica Mogherini. netanyahu ya ce hakan da trump ya ya fito fili ne da abin da yake a bayyane kuma dama ginshikin cimma zaman lafiya shine aiki da abin da yake na zahiri sai dai mogherini ya ce kungiyar ta tarayyar turai za ta ci gaba da bin yarjejeniyar kasashen duniya a kan birnin na kudus har sai an sasanta lamarin kalaman da suke nufin ba a tare da hukuncin da trump ya yanke kenan mogherini ya kara da cewa maganin da sai an zai kawo zaman lafiya a kasashen isra'ila da falastinu shine a saka birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila da falastinu rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron myanmar suka yi wa mata 'yan kabilar rohingya an yi su ne a wurare da dama kuma an shirya su cikin tsari a cewar kamfanin dillacin labarai na associated press Kamfanin dillancin labaran ya ce ya gano kamanni kan yadda aka yi fyaɗe ga mata da dama yayin wasu hirarraki da aka yi da 'yan eh, mata 29 waɗanda shekarunsu ya kama daga 13 zuwa 35 waɗanda kuma suka tsere zuwa Bangladesh. kowace mace daga cikinsu ta ce gungun maza ne suka yi mata fyaɗe kuma ga baki ɗayansu banda guda ɗaya sun ce mazan suna sanye ne da kayan sojoji Mata guda da ta ce maharanta suna sanye ne da farin kaya ta kuma kara da cewa makwabtanta sun gane cewa mazan da suka mata faɗin su ne aka girke su a wani shingen binciken sojoji. da yawa daga cikin matan sun ce kayan sarkin masu musu fyaɗen suna ɗauke da wani tambari na mashi ko tauraro a jiki wanda a cewar kamfanin dillancin labaran na ap alama ce da take nuna rundunonin dakarun mayammar Harin da aka kai wa matan ya auku ne a tsakanin watan Oktoban shekarar 2006 zuwa tsakiyar Satumba a cikin ƙauyukan Myanmar da ke jihar rakin. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. yau litinin ce ranar ƙarshe ta rage wa 'yan takara a wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbin majalisar dattawan amurka da za su gamsar da masu kada kuri'a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar ta alabama mun san suwaye mu a alabama dan takara don jones na jam'iyyar democrat ya faɗa wa mabiyansa a wani gangamin siyasa da suka yi a jihar lahadi wannan zaɓen za a yi shi ne don mu nuna wa duniya suwaye mu da kuma matsayar mu jones ya kara da cewa royce moore dan takarar jam'iyyar republican yana samun taimako daga shugaba donald trump wanda ya naɗi wani sakon wayar tarho da ake aikewa ga mazauna alabama ta wata hanya da aka tsara trump ya ce idan jones ya ci zaɓe zai zama ɗan amshin shatan shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisa wato chuck schumer da kuma nancy pelosi a nan amma mo zai bar shugaban ƙasa ya cimma muradunsa zaben da za a yi gobe talata zai tantance wanda zai maye gurbin jeff session ne wanda ya yi murabus kuma ya karbi babban attorney general na amurka labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a cikin satin ta gabata ne aka sace shugaban jam'iyyar pdp na jihar plateau wanda kuma tsohon ministan wasanni ne na najeriya damishi sango ya fada hannun masu sace mutane a yi garkuwa da su amma zainab babaji ta shaida mana cewa an sako shi ga dai zainab din da karin bayani a cikin wannan rahoton Masu garkuwa da mutane da suka sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuma tsohon ministan wasanni a Najeriya Damishi Sango sun sako shi tare da mutane hudu da suka yi garkuwa da su. Da yammacin larabar da ta gabata ne dai 'yan bindiga suka sace shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau tare da wani kusa a jam'iyyar Emmanuel Magni da wasu mutane uku a yankin Jere da ke jihar Kaduna a hanyar su ta zuwa Abuja wajen taron ƙasa ta jam'iyyar PDP da aka gudanar kwanan nan. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. John Akans, ya tabbatar min cewa an saki shugaban jam'iyyar ta PDP da sauran mutanen da ke tare da shi, kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Ah, muna godiya ga Allah kuma muna godiya ga duk 'yan Najeriya da suka yi masa addu'a kuma wanda suka taimaka masa sauko a yanzu kamar da ke maki amma motan duka jikin motan da aka kama shi da shi bullet ne a jikin motan gaba ki daya wannan taimako ubangiji ne Allah kawai taimako ubangiji ne in ba haka ba da su ma sun kashe shi amma muna godiya ga Allah yana gida lafiya kalau babu dukan su biyar a cikin motar ba wanda ya samu rauni ko wani abu Amma sun yi bayani irin halin da suka fada a ciki? To bayanin su dai sun ce yunwan da gwamnati nan ta sa su a ciki ne suka shiga wannan abun ba da son su ne su yi wannan abun ba. Wato su 'yan bindigan kenan da suka sace su? 'Yan bindigan suka sace su. An kama dattijo kamar wannan a sashi ya yi tafiya ya taka da kafa na kusan awa ashirin da hudu. Ai wannan wannan kamar kisa ne. Haka da suka su kuma sai suka ba da suka ga ya kamata su ko su. To jama'in tsaro sun yi nasu aikin kuma addu'a mutanen Najeriya kuma Allah ya ji addu'an jama'a haka suke su. To kwanaki da muka yi bayani da kai sun yi maganan kuɗin fansa wajen miliyan ɗari kun biya kuɗin ne? To wannan dai ba ga na samu takataccen bayani ga wannan ba. Yanzu dai ina kan magana muna kan samu sako ya riga ya shigo gida ina tare da shi ne yanzu muna magana da shi. Yanda nake miki magana muna tare da shi ne mun gama addu'a kenan. To ba burga mun samu takamaimen takace ba sai mun samu yan jam'iyyar tsoro ne za mu ji yaya aka yi. To amma yanzu da aka sauko su suna cikin halin koshin eh, lafiya ko kuma sun yara. Yana cikin halin koshin lafiyansa lau ba abinda da ya sami ne sai matsalar da muka samu shine aka bar su kwana uku ba abinci ba ruwan sha matsalar da aka samu kenan amma Allah ya da suna cikin lafiya dukan su biyar kakakin jami'ar PDP a jihar Plateau kenan Mr John Akans Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya To Allah ya kyauta. A Abuja ko kungiyar fafitukar adawa da 'yan matan Chibok ne suka yi zanga-zangar lumana domin tuna gwamnatin tarayyar Najeriya inda batun sauran 'yan matan Chibok 113 ya kwana. Ga da Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. say women, bring back now. never to be forgotten. Chiba girls, never to be forgotten. Ƙungiyoyin 'yan fafutukar ganin an kwato 'yan matan Chibok kenan waɗanda aka fi sani da BBOG suke zanga-zanga a kofar fadan shugaban kasa a Abuja, inda a yau suka kai korafe-korafe iri daban-daban a game da 'yan matan na Chibok da aka sace su to ranar 14 ga watan Fabrairu na shekara 2014. A yau dai kungiyar ta kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari ne, kamar yadda ɗaya cikin shugabannin kungiyar Aisha Yusufu ta bayyana mani. Ya kamata a fito da rahoton da aka yi bincike a kai akan me ya faru ya aka yi aka ɗauki 'yan matan Chibok, so da duniya mu san menene ake ƙasa kuma menene gasken magana. To yaudara ko aka san haka dai ɗaya cikin shugabannin kungiyar kuma wanda yake jagorantar 'yan asalin Chibok a cikin birnin tarayya Abuja, Mr. Tsambido Hozaya. ya yi ƙarin haske a kan dalilan da ya sa suka fito a yau din nan. Akwai waɗansu wurare a wancan jiha ɗin wanda ba a iya shiga ko sojojin Najeriya ba su isa su shiga ba. Akwai hanyoyin da ba su isa su bi ba har wa yau. ga 'yan mata nan har yanzu suna cikin hannun boko haram wanda aka samo ma ba wai an je an kwato su da karfi ba ne an je sun je sun zona a tebir ne suka yi janya in ka yi janya da wani ba da karfi ka karba ba ka ce ka fi karfi shi ta ina suka ɗiba suka su in sun fi karfi su karba gaba da mana gashi abin malamai na jami'a eh, maiduguri da sun je neman mai an kwashe su ba su iya sun je sun karɓi ko ɗaya ba ba su iya ma su ba mu labarin cewa ga yarjejeniyar da muke yi da su ba su iya wannan ba ga 'yan matan lasa har da police women a cikinsu aka ɗiba ba su iya gaya mana komai a kai ba su ce sun ci kafin boko haram ta ina. A cikin ayarin 'yan kungiyar na yau waɗanda suka yi tattaki zuwa fadan shugaban ƙasa akwai madam bege Nehemiah Yusuf. Uwa mahaifiya ce ga Dr. Solomon Nehemiah Yusuf malami a jami'ar Maiduguri kuma ɗaya cikin waɗanda 'yan ta'addan ke garkuwa da su. Yaro na shine Dr. Solomon Nehemiah Yusuf yana aiki a University of Maiduguri shi lecturer ne yana da matarsa da yaransa guda uku shine kenan muna bin baya muna roke gwamnati shugaban kasa da gwamnoni gwamnan borno gwamnan yobe su tashi house of senate house of rep su taimake mu su an ji tausaye mu so an sa kuka mu don a cire mana yaran nan. A yau dai kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da shida kenan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kama 'yan matan Chibok ta garkuwa da su. A baya-baya dai an sako 'yan mata tamanin da biyu. Amma har yanzu ɗari da goma sha uku na hannunsu. A ciki akwai malaman jami'an Maiduguri da kuma matan Lasa da aka kama su a lokacin da suka je jana'izan 'yar uwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta gaje. To Allah ya kyauta, kafin mu buɗe muku layukanmu sai a shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, da mun samu kiran farko daga Maiduguri, waye daga Maiduguri? akan bayanin da ake a yau bayan labarin da ake to bari za ka ji ka ci gaba da sauraro to madalla muna sauraron ku za a kira mu na yau domin a bayyana mana ra'ayoyinku ku bayyana mana ra'ayoyinku shin wace hanya kuke jin ya dace to mun samu kira daga jihar Niger waye daga Niger Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne daga Naija. Eh, sunana Malam Bala na Buta na Kanji. Bala na Buta to don Allah ka share rediyonka saboda ga abin na ƙara. Wallahi ban tare da rediyo matsalar network ne ban tare da rediyo. To ja mu je ja mu je Bala na Buta. Hello? Ja mu je ja mu je. Hello? Aya, Kaduna ma ya Naija yanke. Kaduna waye a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Yusuf Layan Madaci, karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wa alaikum salam. To me ra'ayinka kan wannan maudu'i na yau? Ko da ba ku shawara ne kadan kafin nan za a ba da maudu'i lokacin da abu da laya dan kuma maimaita maudu'i dan ba kuwa ne ya so maka muku daga farkon shiri ba. Shawara ta ta farko na gode Allah ya sa tashi lafiya dan ni ma kaina wallahi ban ji maudu'in ba. In kuma za ka faɗa min to wanda za. tsaya. To insha Allah za ka je a lokacin saboda akwai mutane kan layi. waye mai kira na gaba alhaji kasimu ne da katsina to alhaji kasimu dan rage rediyon ka da allah to to ko me ra'ayinka na kashe ta to ra'ayina game da wani masu sace mutane ko ko hmm. me ya kamata a yi masu garkuwa da mutane hmm. abin da ya kamata a yi hmm. gwamnati ta sa matakan tsaro kamar munan nan katsina eh. daga nan inda nake a ina ko wani abu ya samu nan cikin birnin na ya tuni ko wani abu ya samu za ka yi tafiya wajen kilo ɗaya babu jami'in tsaro ko guda kaga duk komi yana yi afkuwa hmm. lalle ya kamata gwamnatin unguwa unguwa ta sa jami'an tsaro kamar yadda ake yi da to me kake ganin me kake ganin ku kuma eh? mutane ya kamata ku ba da gudunmawa a wannan su kuma mutane abin da za su bari da goya don abin da ba su yarda da shi ba mm. su kai hukuma rahoto. to mun gode kwarai malam kasimu bari mu je jos yanzu waye a jos. Bello Abdullahi ne daga Jos Gadar Bako. To Malam Bello Abdullahi me ka game da wannan batu? Game da wannan batu. Gaskiya wannan al'amari da kuke tattauna abin da gwamnati ya kamata ta duba ne sosai matuka. Mm. To su mutanen gari fa ayya. Layin Bello ya tsinke. muna magana ne akan wace hanya kuke jin ya dace a bi domin dakile sace mutane ana garkuwa da su kuma to muna mun samu kira da kaduna waye da kaduna mamuda hamisu ne daga ramin kura to mamuda eh, me ra'ayinka eh game da wannan maudu'i da kuka zo da shi gaskiya eh. mun yi manna sosai to me gudunmawarka gudunmawa na waɗannan masu garkuwa da mutane hmm. tsakani da allah fi magana rashin aikin yi a wannan harka to yanzu kana gan eh. irin halin da muke ciki mu a jihar kaduna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga talauci ya yawa ga rashin aiki yi mu mu rasa wannan yin da zamu sa rayuwar mu sai dai gwamnati zai ta taimake mu amma kana ganin dalili ne mamudu dun ba aikin yi sai mutum ya ce ya kama sana'an sace mutane na garkuwa da su eh to kaga ai matsalolin da ake samu gaskiya talauci ne amma kuma akwai dai san zuciya gaskiya a ciki to mun gode kwarai mamudu muna nan kaduna har yanzu waye a kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana kana magana da kana magana da alhaji ruwa ce basu lube daga nan ga daga to alhaji basu lube me ra'ayinka ni dai ra'ayina kawai duka jama'a su ji tsoron Allah kawai kuma ga Allah saboda abun da yasa mm. idan ka dibi duka yanayin mutane abun gaskiya akwai ma tsoro ciki saboda Allah domin aiki su ma hukumomin aikin da ya kamata a yi ana dan kauce saboda Allah domin aikin domin mutum in an kama mutum zaka ji an ce ga wani an kama mm. to kuma gobe sai ka gan shi waje to kaga wannan abun akwai tsoro ciki domin Allah to mun gode Hajji Basulube yanzu bari mu je jigawa ya a jigawa Salamu alaikum. Bala ba wasa ne jawon daga jiga tarayyar Najeriya. To Malam Bala me ra'ayinka game da wannan batu? Ni ra'ayi na shawara zan bayar ga gwamnatin tarayyar Najeriya. To jawon ji. Kamar yadda suke mutanen da suke kawo. Eh. Samarwa da jami'an tsaro helicopter da suke yawo a sama in su a ƙasa suke to ai su a sama suke. Mm. to kaga har da haka da haka za su gano gurin da suke kaiwa mutane na gode murya amurka Allah sa gwamnati ta ji wannan shawara naka kuma a amfani da shi yanzu muna jihar bauchi waye a jihar bauchi Salamu alaikum Alhaji Ibrahim Kalma sai garba kana lafiya a ladan Ibrahim a yau ne ladan Ibrahim kana lafiya kana magana da Samaila Park kuma da karamar hukumar Ganjo jihar Samaila Na'am. To ja mu je. To alhamdulillah a yau dai maudu'in da kuke yana burge mu gaskiya akan magana masu sakan mu. Hmm, a gaskiya dai gaskiya mu a jihar Bauchi alhamdulillah don gaskiya matakin da jihar Bauchi ɗauka abin ya yi tsari da wasu jihohi za su ɗauki kamar irin jihar Bauchi alhamdulillah. To faɗi mana ko jihohin sun je. a kamar wasu jihohin da za su daki tsarinmu na jihar bauchi alhamdulillah mu mun samu wasu yan kwamiti hakan ta hada gwamnati ta hada da su mutanen da suke yankuna yankuna cikin dajin aka hada da su alhamdulillah ana ayyuka da su abin mamaki ma da zai baka wanda ma baka san yana aikata wannan abu ba sai ka gani a cikin wannan al'amari to amma Allah cikin sa da gaskiya dai mu jihar Bauchi an daki wannan abu yanzu dai mutanen mu gaskiya muna zaune lafiya alhamdulillah to Allah sa sauran jihohi su koyi da wannan tsari da jihar Bauchi ta yi muna Kaduna yanzu waye a Kaduna to malalla mun gode malam Samaila waye a Kaduna barka da lasariya barka ka dai yawwa sunana Murtala na kiran ku da garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala ja mu je wayo lai Murtala ya ya tutsu muna taraba waye a taraba eh ina tare da Jallo Sani to bello me ra'ayinka game da wannan batu to gaskiya ra'ayi na akan wannan batu shine kawai akwai sakaci ma irin na gwamnati ma akan wannan lamari don wani lokaci za ka ji an ce an kama mutanen da suka yi wannan laifi kuma za a ce wai waje kaza a kawo kuɗi kaza a iya karɓuwa ne sannan kuma su ka gina a gwamnati a lokacin ya kamata su ɗauki matakin da su a cikin kafa wanda zai kai kuɗi ya gane wane ne a kama su su ba za a iya kama su Allah akwai sakaki na gwamnati za a kan akan lamarin to Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara naka malam Bello yanzu bari mu je Kano waye a Kano yau ba Kano ne wato Umar Ofisa Ungwa Okulai mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar na Najeriya. Umar me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayi na anan Ladan Ibrahim a yawa. Hmm. Dole ne a zauna a zama cewa mun samu sala'a guda ɗaya. Na hmm. farko hmm. dole mu magance aikin Na biyu dole mu daina samun shugabanni da za su kwasa kuɗi da muke gani da yawa wanda suna ganin cewa wata laka ba sa iya zuwa wannan madafin iko na uku dole ne a haɗa kai ya zama cewa mun zama tsintsiya maɗaurin ka a duk wani magani da yake ya kamata mu haɗa kan maganin mun fara tun daga unguwanni mu wato tun daga mai unguwa zuwa kan dagaci tun daga nan za kamata a fara tsaro har zuwa kowa ya san kowa in dai aka yi haka za a magance irin wa'annan tsaro wannan shine dai a takaice ladan Ibrahim a yawa Umar Ofisa unguwa kula mai da da kan jihar Kano ke cewa a tashi lafiya to mun gode malam Umar mai Kano da wannan ah, na kuma da fatan Allah sa gwamnati ta ji wannan kira da kai ko kuma shawara daga baya da kuma kiran umar ne muka kawo ƙarshen kirayen da za mu iya ɗauka yau sai gobe don allah ya kai mu a ji mu da wani sabon maudu'i sannan kuma to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka cin hanci yin tsaye ne ga madafin iko a kowane mataki da ke shafar kasashe masu arziki da matalauta a bangaren gwamnati ko kamfanoni masu zaman kansu cin hanci na kawo nakasu ga ci gaba da rashin tabbaci ga tubalan demokradiyya da kuma taimakawa wajen aikata laifuffuka na ƙasa da ƙasa da ta'addanci haka zalika yana gurgunta kasuwanci yana tsoratar da masu saka jari kuma yana yin kafar ungulu ga haɓakar tattalin arziki kuma yana kawo nakasu ga ci gaba musamman a ƙasashe masu tasowa shi yasa a shekaru goma sha da suka gabata zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wata rajajeniyar yaƙi da cin hanci da ake kira unac a takaice a matsayin wata hanyar daƙile ayyukan cin hanci muƙaddashin shugaban hukumar kula da ƙwayoyi masu samaye james a walsh a taron hukumar na ƙasa da ƙasa da aka yi a karo na bakwai ya ce an samu ci gaba a dokoki da kuma ƙudurin hukumar da haɗin kan ƙasashen duniya inda aka kwatanta da shekara ta biyar sai dai har yanzu akwai sauran aiki ya ƙara da cewa taron ya samar da hanyoyin ɗaukar matakai domin yaƙar cin hanci inda har shugabannin siyasa suka himmatu suka yi amfani da yarjejeniyar ta yadda ya kamata amurka ashe take ta taimaka da kuma aiwatar da ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya akan cin hanci a gida da waje a shekarar shida amurka ta yi nasarar aiwatar da wata doka na yaƙi da masu ayyukan cin hanci a ƙasashen waje akan wasu manyan kamfanoni ƙasashen waje ashirin 28 in ji mr walsh tun a farkon shekarar 2010 amurka ta kwace fiye da dalar amurka biliyan uku da aka samu ta haramtun hanyoyi ta hanyar shirinta na cryptocracy asset recovery initiative inda aka maida fiye da dalar amurka 150 kuma ana aiki akan maida wasu dala miliyan 30 a yayin da muke aiwatar da kudurin majalisar ɗinkin duniya akan cin hanci ya zama tilas mu ja hankalin duk sassan al'umma domin yakar cin hanci da suka hada da farar hula da kamfanoni masu zaman kansu a cewar walsh ƙoƙarin da amurka ke yi ko kuma wata ƙasa ɗaya tilo ba zai isa ba har sai mun haɗa hannu baki ɗayanmu mu zartar da ƙudurin majalisar ta hanya madaidaiciya kuma tare da yin haka a bayyane. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun ƙasar da ke Siriya. Ya yi wannan sanarwa ce a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama a Hememen da ke lardin Latika inda ya haɗu da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad. Sojojin Rashan sun shiga yankin Siriya ne a ƙarshen shekarar 2015 a su na mara wa sojojin Assad baya. Putin ya bayyana cewa sojojin na Rasha da Siriya sun riga sun murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da kullum take shirye domin yaƙi, yana mai nuni da ƙungiyar ISIS. Kafar yada labaran Siriya ta ce Assad ya gode wa Putin akan irin wannan rawar da ya taka na yakar ta'addanci a Siriya, inda ya kara da cewa mutanen Siriya ba za su manta da rawar da sojojin Rasha suka taka ba. Ziyarar da Putin ya kai Siriya ita ce ta farko da ya taba kaiwa, kuma ta zo ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar Misra. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita hafsat bello dan mai soro da taimaka a gabatar da shirin da julie gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato justin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya